Jama'a masu kalamar sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau Laraba. Muna 28 ga watan Zulhaji shekarar Hijiriya ta 1443 wacce ta yi daidai da ranar 27 ga watan Juli shekarar miladiya ta 2022. masu kallon da sauraron mu tare fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda za mu fara bayyana muku da cewa shugaban kasa shugaban jamhuriya alhaji muhammad bazum ya yi wasu ganannaki guda biyu a yau a fadarsa ga takaicaccen rahoton da muka hada a kai a ziyarar da take a birnin yamai da jamhuriyar niger babbar darakata a bankin duniya madan clara de souza tare da wakilin bankin duniya a niger malam han prizer sun gana da shugaban kasa shugaban jamhuriya alhaji muhammad bazum yar laraban nan da rana a fadarsa yayin wannan haduwar dai madan clara de za ta zo ne domin nuna sabon wakilin bankin duniya a nijar wanda zai mai gurbin wanda ya kammala aikin shi wanda kuma zai kwashe tsawon shekaru uku yana aiwatar da aiki a nan nijar kin kuma ya faɗi cewa akwai ayyuka da dama da za su aiwatar a nijar wannan kin kuwa a dangance da dangantakar da kyakkyawar hulɗar da ke tsakanin ƙasar nijar da bankin duniya ƙin. ya ce akwai ayyuka masu muhimmanci da dama wanda suka hada da bunƙasa ilimi hikimomin ayyukan ci gaban tattalin arziki sannan ya ce za su duba wasu mahimman ayyukan ci gaban ƙasa da 'yan ƙasa za su ci moriyarsa a nan sabon wakilin ya jaddada cewa ya zo ne da kyakkyawar aniya a jamhuriyar niger kuma ya ce zai yi ayyuka masu muhimmanci da za su sa ƙasar niger ɗin ta ci gaba babbar darakata a bankin duniya wacce take ziyara a Nijar kin cewa ta yi ƙasar Nijar ce a sahun gaba wacce kuma ta cancanci a kama mata da ingantattun ayyuka masu muhimmanci na cigaban ƙasa. Haka zalika shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Alhaji Muhammad Bazum ya gana da manzo na musamman da shugaban ƙasar Najeriya Muhammad Buhari ya aiko a jamhuriyar Nijar ɗin Malam Baba Gana Kingiyoyi. ya zo ne a fadar ta shugaban ƙasar Nijar domin tattauna batun sasanta inda aka kwana akan maganar sasanta rikicin da ke tsakanin 'yan tawaye da gwamnatin ƙasar Chadi wanda ake tattaunawa a birnin Qatar domin a san hanyoyin da za a bi na wanzar da kwanciyar hankali da zaman lahiya a ƙasar ta chadi wannan shine makasudin ziyarar ta manzo na musamman da shugaban ƙasar najeriya ya aiko a nijar ɗin ya ce sun samu kyaukyawan tarbo daga shugaban ƙasar nijar alhaji muhammad bazoum haka salika ya yi musu kyaukyawan huɗuba da sako ya zuwa shugaban ƙasar najeriya kanar buhari mai sa a jihar Magaran inda ministan kula da sha'anin noma ke ci gaba da ran rangadinsa a jihar ta Magaran domin ganin shimfiduwar damana. Haka zalika ministan ya tattauna kai tsaye da al'ummar jihar. domin sanin halin da suke ciki da kuma yadda suke tafiyar da ayyukansu kasim mutare da lawal useni sun aiko mana da rahoto to a nan cikin wato wannan shata ta da magaram damuna da ya magana ta farko ana iya cewa alhamdulillahi ta kan kama don dukkan wuraren da ake duba ruwan sama an ce tubarkalla an samu ma haƙari kan bara a daidai wato wannan lokaci irin wannan sabkar damuna a cikin wannan shata ta da magaram ta kawo gyara ta kawo illa a wurare da dama musamman cikin wato departement departement ko kuma ma in ce da farko dai cikin departement ɗin murya inda garuruwa kamar su wato hamdara kamar su garin na murya shi kan shi kamar gafati da kuma zarmu ruwa ya gyara inda tubarkalla gidaje da dama suka zube katangu da dama suka zube dabbobi da dama suka mace daga ciki an samu harasuwar mutane guda uku a wani ƙauye da ke cikin wato karkarar gafati saboda haka al'umma da dama a wannan yanki na cikin hali na kaka na kai duk da irin ƙwararrun matakan da ake nana ɗauka na kawo musu tallafi daga gwamnati da kuma masu hannu da shuni haka ana jiran ofishin firaminista ya kawo na taimakon a cikin wannan yanki wajen sha'anin cije-cijen kwari dai nan ma alhamdulillahi banda abin da ba a rasa ba sannan kuma abin da ya shafi tabakuna suna kumshe da ruwa tubarkalla haka dai bisa kan sha'anin wato wannan damana an nuna cewar wurare da dama yanzu haka kara wato ya soma kankama na hatsi inda waɗansu wuraren kamar abande hatsi tubarkalla har ya hudda bulbisin wato disa soma yin ƙwayoyi wato na hatsi a yanda waɗansu wuraren ma an soma amfani da sabon wake wajen abin da ya shahi sha'anin kiwo nan ma tubarkalla daji na da isasshen ciyawa kuma akwai tubarkalla bisashe da ke cikin ƙoshin lafiya banda 'yan cututtuka da ba a rasa ba kuma ka ɗauki mataki sannan kuma akwai ciyawar bisashe wani abu da ya ƙara faranta ran al'umma a jajibirin ita wannan damuna shine irin ƙwararren matakai da gwamnati ta ɗauka musamman ma wajen saida ma jama'a ci maka cikin farashi mai rahusa da kuma wanda ake saidawa ko kuma in ce badawa kyauta da ci maka bisashe wato da a ko ina cikin faɗin jihar nan ta da magaram aka kawo kuma aka saida cikin farashi mai rahusa wannan ya sa dabbobi na cikin rayuwa ingantatta kuma an kauda duk wani mace-mace na dabbobi a irin wannan lokaci jama'a sun yi unhani da wannan dama dukkan wuraren da aka ziyarta domin godiya ta musamman akan haka ga shugaban kasa shugaban jamhuriya muhammadu bazum da gwamnatin wato kasar nan tamu saboda irin kwararrun matakan nan da suka dauka don kara kyautata rayuwar jama'a a irin wannan mawuyacin hali sannan kuma a dukkan wuraren da aka samu aka ziyarta a cikin bayyana sakamakon wato wannan rangadi mai girma minista ya nuna cewar lalle lalle an gano cewar gwamnati ta taka rawar a zo a gani kwarai da gaske a irin wannan lokuta domin wannan tallafi daban-daban da aka kawo na tafiyar da wannan ko kuma ba da damar wannan ko wancan aikin ya sa jama'a sun shiga cikin wani sabon lumhashi na kuma mulmushi albarkacin ita wannan damana abu na gaba shine tattaunawa kai tsaye da al'umma al'umma waɗanda aka yi ba damar toho albarkacin bakinsu cikin hanyar demokuraɗiyya bisa kan wannan ko wancan zancen abin da ya shafi sha'anin tsaron ƙasa abin da ya shafi noman rani abin da ya shafi sa'anin iri ko taki abin da ya shafi tafiyar ma wato karkara ga baki daya kamar irin gidajen nan da ake kira da suna maison da paysan da kuma ma yadda za a yi tsari na gari na hudda hanyoyin burtali don kauce duk wani rikici tsakankanin manoma da kuma makiyaya sannan magana ta gaba shine irin ziyarce-ziyarcen da mai girma wato minista ya samu ya ziyartar a wurare da dama cikin gonakai zuwa irin wuraren nan da ake renan wato itatuwa da kuma abubuwa dai na morewa domin inganta sha'anin noman rani da kuma sha'anin kiwo a ko ina mai girma minista ya samu kyakkyawan tarbe da ga al'umma wato maza da mata alamar tabbatar da nuna goyon bayan su ga magabata na ƙasar nan da kuma kawo tasu gudunmuwa domin fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana da ita wannan damuna mai albarka ya kuma kaɓe mana afatin da ke ciki minista a ƙarshe a wannan wato sakamakon bayyana abinda da damunar bana ke tafiya a nan da magaram ya kawo safifiyar guda ga dukkan waɗanda suka kawo tasu gudunmuwa har allah ya sa aka tafiyar da waɗannan ziyarce-ziyarce salim alim idan aka duba aka yi la'akari zunturutun kuɗi ne gwamnatin jamhuriyar nijar ta zuba domin gyaran gari wanda kuma ta gina hanyoyi hanyoyin da suka ba da shawa sosai wanda kuma al'ummar ƙasa ke cin moriyar su domin saka ƙasar nijar ɗin a cikin sahun da ƙasashen da suka ci gaba a wajen haskaka gari zulaha gambo ta zagaya cikin gari domin ganin inda aka kwana akan tattalin waɗannan hanyoyi ta ce da mu kimanin miliyan 65 na sefa su ne makudan kudin da gwamnati ta saka domin gina eshanjar jora haman da babban hanyar nan ta buwa express mai dauka daga babbar kasuwa zuwa hilin jirgi duk da haka mutane ba su ɗauki wannan gine-ginen da mahimmanci ba saboda masu saide-saide sun mamaye hanyar da kayayyakin sana'o'insu har da ma hanyar wucewa 'yan kafa babu sai da kyar ake samu magabatan babban birnin yamai suna ta kokarin watsa waɗannan 'yan kasuwa a kullum don haskaka gurin amma abin sai da ci gaba yake yi alhali irin wannan mummunan tabi'o'in da wasu 'yan ƙasa ke yi na ɓata fuskar babban birnin ƙasa na nijar yamai ta fannin farfaɗo da raya manyan birane na nijar kuma suna mai da ƙasa baya bayan haka ga cunkoson zirga-zirgar motoci da yakan kawo yawan hatsari da za a ji rauni har ma ya kai ga rasa rayuwa a wani lokacin a ɓangaren eshanjar kuwa nan ma abin sai wanda ya zo ya gani saboda a ƙalƙashin shi da baki bakin shi zirga-zirga sai a hankali ta motoci su kuma masu babur mai kafa uku masu jigilar kayayyakin 'yan kasuwar katako da 'yan uwansu 'yan faba-faba masu jigilar fasanja suna tukin ba ruwanmu na rashin bin ƙa'idodin tuki da na hanya da wasu matukan ba su tsaya suka koya da kyau ba kamar tsayi inda bai kamata ba ga gudu cikin cunkoso dalilin kenan da wasu ke ganin akwai bukatar a ci gaba da wayar da kan al'umma ta yadda za su fi tattalin waɗannan gine-gine saboda gwamnati ba za ta ci gaba da saka makudan kuɗaɗe ba don yin ayyukan gyara ma jama'a rayuwa kuma ya zamanto suna musu riƙon sakai na kashi a ɗaya sharin kwa mutane na safara na halin ko in kula da kuma wasu halaye na saka datti a buskan hanyoyi tare da lalata ayyukan da gwamnati ta yi ma kasar Nijar musamman ma kayan kawa Wanda za ku gani idan an diba ba a wasu guraren kamar hanyar nan da aka yi dogo hanya wadda za a aka ba al'umma dama su wuce ba tare da wata fargabar gudun mota ba ko gudun wani hatsari to amma ina gurin tafkar wani gurin daji ne na zub da shara to amma sau da hassan a bikiyar aikinmu ta zagaya inda ta gane wa idanunta halin da wa'annan gurare suke ciki wannan al'amari da kuke gani a cikin wa'annan hotunan ba wa a cikin wasu fina-finai ne yake wakana ba yana wakana ne a kowace rana kuma a kowane lokaci a hanyoyin birnin yamai da aka keɓe wato da ba na biyar masu ababen hawa ba ko masu tahiyar ƙafa ba tare da sun bi ƙa'idar hanyar da aka keɓe musu ba wannan kuma masu wannan aikin ko in kula bai kamata ba wannan katsalandan ɗin na a cikin hatsari na gurɓatar wurare baya ga haka hukumomin ƙasar nan sun sa makudan kuɗaɗe domin jin daɗin al'umma a fannin zirga-zirgar su ta yau da kullum sai dai wasu tsirarun masu rishin kishin zici na ƙoƙarin gurɓatar wa'inan wurare wanda alal misali ku diba yanda wannan magudanar ruwar ta gadar malibero ta gurɓace kamar haka don rashin tattali an mai da wurin wajen aje datti bawali da dai sauransu wannan aiki na ko ba ruwa na mu daina shi daga yau lokaci ya yi ya kamata kowane ɗan ƙasa ya ma kan shi karatun ta mu daina aikin ba ruwa na mu tashi haikan a fannin tattalin arzikin ƙasar nan tamu wannan shi ake kira da kishin ƙasa domin lokaci yayi da kowane ɗan ƙasa zai zama mai tattalin wurin da yake amfani da shi babban birnin ya mai ya zama watan sallah shafan gwargwadon labarin da ya sauka na na can yau a gare mu amma da dunwa da suka muka gabatar da shi ni da na shirya na gabatar ke muku fatan mu kwan lafiya ma'asala.